يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باينك إموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu dare ne na talata wacce ta daidai da daren ashirin da biyar ga watan rabi'un al'awwal hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wacce ta daidai da hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasad na ɗari da tamanin daidai daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take a nan lamba 4 a gaskiya layout a Zariya a jihar kaduna najeriya karatun da babban malamin mu a sheikh abu abdurrahman al-albani rahmatullahi alai wata ke da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji a karatun da ya gabata idan yan uwa ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani suratu al-imran surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira ya bar makka zuwa madina surar da take tattauna masail na ibada da mu'amala da tauhidi da aqida da zamantakewa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba idan yan uwa ba su manta ba <clears throat> a karatun da ya gabata mun karanta daga aya ta ashirin da takwas zuwa aya ta ashirin da tara a cikin wannan sura ta Ali Imran mun fassara su mun yi bayani game da ma'anoninsu <clears throat> sai dai kai tsaye mun tafi zuwa ga darussa da zamu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi sai lokaci ya ƙuri a yau malam zai maimaita mana karatunsu sannan mu maimaita fassarar su sannan sai mu dora mu ci gaba daga inda muka kwana da izinin Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ka shige mana gaba kai mana jagoranci ka datar da mu zuwa ga abin da yake daidai ne ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله تعالى يجيب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين ألا maɗaukakin sarki جيتي ce, Kada su riƙi kafirai auliya a matsayin masoya su rika ƙaunarsu suna jibintan al'amuransu suna bayyana hali da musulmi suke a ciki mana suna tona asirin musulmi a gurin waɗannan kafirai Allah maɗaukakin sarki sai ya kwaɓi mominai ya ce kada su riƙi kafirai a matsayin waliyai a matsayin masoya min dunil mu'minin su kyale yan uwansu muminai Allah ya ce kada muminai su haka ma'ana kada mumini ya riƙi kafiri a matsayin masoyi ya kyale dan uwan shi mumini ma'ana mumini ya riƙi dan uwan shi mumini a matsayin masoyi kada ya kyale dan uwan shi mumini ya tafi yana ƙaunar kafiri ko kuma kafirai wannan hani ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ya kaunaci kafirai ya jibinci al'amarinsu ya so su falaisa min Allah fi shay to haƙiƙa ya barranta daga Allah ba shi ba Allah kamar yadda muka bayyana al'imamu ibn jaririn ya ce faƙad bari amin Allah wa bari Allahu min ya barranta daga Allah kuma Allah ya barranta daga gare shi dadi an dini saboda ya yi ridda ya bar addinin shi na musulunci wa dukhulihi fil kufr kuma ya shiga addinin kafirci ibnu jaririn ya ce ya kafirta da haka duk wanda ya riki kafirai daga cikin musulmi ya riki kafirai a matsayin masoya yana fifita su yana gabatar da su yana kaunar su akan yan uwan shi musulmi muminai to haƙiƙa yayi ridda ya bar addinin musulunci illa an tattako minhum tuqa sai dai fa idan kun ƙaunace su ne saboda taƙiyya Taƙiyar nan ita ce zamu nan ji karatu a kanta a yau insha Allah ta'ala ma'ana sai in kun ƙaunace su ne don ku bayyana musu a fuska da a bayyane aikuna tare da su ku kun fahimta da ma don ku tseratar da kanku da rayukanku da dukiyoyinku daga hallaka ma'ana idan musulmi ko musulmai suka samu kansu a ƙarƙashin zaluncin kafirai a azzalumai su ne da gwamnati suke da ƙarfi suke da kaza suke da kaza idan baka bayyana muwafaka wato dacewa da ƙaunarsu a fili ba to za ka iya asarar ranka za ka yi asarar dukiyanka to a wannan lokacin babu laifi ka bayyana musu ƙauna a fuska da baka amma a zuci to tsine musu albarka kake yi a zuci baka ƙaunarsu a zuci ka yi bara'a da su kamar yadda aka samo asali daga sahabi abu darda al-imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adab a inda yake cewa inna lanukshiru fi a aqwamin wa qulubuna tal'anuhum mukan yi yaƙe wato mu buɗe haƙora muna dariya ta ƙarfin hali Allah ya sa an fahimci yaƙe aiko mukan yi yaƙe ga kafirai a fuska amma zukatanmu suna tsine musu albarka me yasa saboda muna tsoron sharrunsu, muna tsoron kada ta'addancinsu ya kai zuwa ga rayukanmu da dukiyarmu ne Ibn jaririn ya ce ma'anar illa an tattaku minhum tuqa ai illa an takunu fi sultanihim sai dai fa in kun kasance a ƙarƙashin mulkin kafirai azzalumai fatakhafuhum ala anfusikum kuna tsoron kada su afka muku akan kawunanku wato su yi muku adi na rayuka fatazharu lahumul walaya sai ku bayyanar musu da ƙauna bi alsinatikum amma akan harsunanku wa tudmiru lahumul adawa sai ku ɓoye ƙiyayya daga ba a cikin zukatanku wala tu ala ma hum alaihi min amma fa ba za ku raka su ba ba za ku ƙarfafe su ba ba za ku taimake su akan abin da suke a kai na kafirci ba wala tu'inuhum ala musulmin bi fi'lin ba za ku taimake su su yi wa wani musulmi ta'addanci a aikace ba da sunan kuɗin taƙiyya kuke ba za ku yi haka ba al Ibn ibnu jaririn ya fitar da asari daga abdullahi ɗan abbasin da cikakken isnadin shi da ya ce haddasa na abdullahi ibn salihin حدثني معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى أتركش ونن قبى ابن عباس يتي نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ألا مألوك تنسركي يا هنمو مني سكونتي ستوسسا وكافري aw yattakhizuhum walijatan min dunil mu'minin ko su rike kafirai a matsayin masoya waɗanda suke ƙauna su kyale ƴan uwansu muminai illa an yakuna kuffaru alaihim zahiri sai dai fa in kafirai sun yi rinjaye a kansu sun fi ƙarfinsu sun ritsa su fa yadhharu lahumul lufufa sai su bayyanar musu da tausasawa da ƙauna wa yukhalifuhum fi din amma sai su saba musu ta fuskar addini kenan ba za ka je coci da gayyatar kirista kafiri ko ka je wa bayahudi da gayyatar shi ka ce ai wannan taƙiyya ba ce ba za ka yi haka ba dole ka saba mashi a addini amma in kun haɗu da shi a fuska sai ka nuna kuna tare ko kun fahimta jama'a shine illa an tattaku minhum tuqa ibn abbas ya ce wa zalika qawluhu illa an tattaku minhum tuqa to wannan taqiyar tana da hukunce hukunce jama'a za mu zo mu ji kaɗan daga cikin hukunce hukuncenta da kuma bambance bambance tsakanin taqiyya wacce wannan ayar take tattaunawa a kai da kuma taqiyya a gurin yan shi'a Allah madaukakin sarki ya ce لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه كما ألا yana tsoratar da ku zatinsa yana tsoratar da ku kansa yana tsoratar da ku ransa ma'ana ku tsoraci Allah tsoron Allah shi zai kai ku zuwa ga tsoron ukuba da azabar Allah nafsahu anan zatahu nafsahu ran Allah ma'ana Allah yana da zat Allah yana da rai amsa ita ce yi kwarai da gaske wannan ita ce fassara ta daidai wanda in kana tsoron mutum ko kana tsoron abu to za ka tsoraci sharrinsa ko kuma abin da ka iya tasowa daga gare shi to wanda ke tsoron Allah to zai tsoraci azabar Allah ina fata an fahimta don haka waɗanda suka tafi a bisa mazhabi na ash'ariya game da fassara ayoyi da ke ɗauke da siffofin Allah to gaba ɗayansu sai suka tafi akan ta'awilin wannan gaba wannan aya suka fassara annafsu da wani abu na daban wanda ya saba wa asalin fassara da ahlus sunna salafiya suke wa wannan aya don haka nafsahu sai ka ji sun ce zatahu ko kuma wato nafsahu ai iqabahu ko kun fahimta jama'a aw azabahu ai sai su ce wa yuhazzirukum Allah azabahu wa yuhazzirukum Allah iqabahu wannan ta'awili ne jama'a sifatun nafs sabitatun lillahi ta'ala sifa ta nafsu, Allah yana da sifa ta nafsu. to shin sifa ta annafsu ga Allah daidai take da sifa ta annafsu ga mu bayi halittun Allah amsa ita ce a'a nafsu ga Allah to nafsu ne da ya dace da girman Allah da bunƙasar shi nafsu ga bayi fa to nafsu ne irin nasu na halitta nafsu na Allah ba halitta bane kamar yadda shi Allah ba halitta bane sifar shi ma ba halitta ba ce mu bayi halitta ne kuma sifar mu ma halitta ce ina fata kun fahimta don haka sifa ta annafsu ga Allah tabbatacciya ce da tabbatarwar da alkur'ani da sunna suka yi wa wannan sifa ga Allah maɗaukakin sarki ka karanta alkur'ani za ka ga haka daga ciki akwai wannan ayar wayu yuhazzirukum kuma nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa zatinsa ransa wanda hakan sai ya kai ku zuwa ga tsoron azabar Allah ina fata an fahimta wa masir, masir kuma makoma dai ga Allah take mana dukkan mu za zamu dunguma mu koma zuwa ga Allah mahaliccin mu kuma yi mana sakayya na abin da muka aikata na alkhairi ko na sharri wannan ayar mun fassara ta kamar yadda wato ya gabata a darasi da ya gabata na makon da ya wuce wannan ayar kamar yadda take a bayyane hani ne ga Allah maɗaukakin sarki ya yi ga waɗanda suke muminai masu imani da shi da manzan shi da littattafan shi kada ka kuskuwar ka riƙe kafiri wanda yake maƙiyin Allah maƙiyin addinin Allah ka riƙe shi a matsayin masoyi har ka fifita shi akan ƴan uwanka muminai komin kusancinka da shi komin zumuncinku ko mahaifinka ne balle abokinka ko kaninka ko wanka ko mahaifiyarka ko ma wace ce kowaye matuƙar igiyar imani ba ta sada ka da shi ba to bai halatta ka ƙaunace shi ƙauna da za ta sa ka fifita shi akan ɗan uwanka mumini ba ko da mahaifinka ne ko da mahaifiyarka ce hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad asma'u bintu abi ne siddiq ma'ana asma'u yar sayyidina abubakar wacce ake wa laqabi da zatun nifakai bayan an yi hijira daga maka zuwa madina mahaifiyarta a lokacin bata musulunta ba ma'ana matar sayyidina abubakar to wata rana wannan mahaifiyata ta sai ta ɗauko jiki ta kawo mata ziyara har garin madina a lokacin tana ba ma gujiya asma'u sai ta zo ta sami manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qadimat ummi mushrika afa asiluha mahaifiyata ta taho ta kawo min ziyara daga makka zuwa madina shin na iya tarbanta na sada zumunci na kyautata mata ko kun fahimta jama'a kadimat ummi mushrika mahaifiyata ta zo tana mushirika, mana ta kawo min ziyara shin na iya sada zumuncinta na kyautata mata na je na tarbe na sauke ta ko kun fahimta jama'a annabi ya ce na'am sili ummaki ki je ki sada zumuncin mahaifiyarki abinda nake so mu fahimta jama'a mu kalli zumunci da ke tsakanin ɗa ko ya da uwa ko ɗa da uba amma ku kalli yadda asma'u bata kalli cewa to ai wannan mahaifiyata ce ko da yake tana mushirika ba sai ta kalle ta a matsayin mushirika ba musulma ba don haka sai ta ta wakufi game da sada zumuncinta sai da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da ta samu lasisi daga annabi sa'an nan ta tafi ta sada zumuncinta ta karbe ta ta karbe ta kaga uwa kenan wake maganan aboki wake maganan wanda kuka hada gurin aiki guda ko ofis guda wake maganan wanda kuka yi karatu guda don haka matukar ba musulmi ba ne? to bai halatta ka kaunace shi ba wannan ayar asali ce game da tabbatar da aqida ta alwala'u wal bara'u baina ahli islami wa ahli al wal kufran wannan aya ce ke bambance tsakanin ƙauna ta ibada da zakai wa muminai wajibi ce kamar yadda bai halatta ka kaunaci waɗanda suke kafirai waɗanda addini bai haɗa ku ba sai dai fa in a bisa babi ne na taƙiyya da za mu zo mu bayyana hukunce-hukuncen shi Allah maɗaukakin sarki ka samu dace a aya ta gaba Allah maɗaukakin sarki sai ya ce kul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah na'am قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير الله يجي قل ka ce da su ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in tukfu ma fi sudurikum in ma kun boye da ke cikin zukatanku na ƙaunar kafirai ba ku bayyana ta a fili ba sai kuka boye ƙaunarsu a cikin zukatanku autu buduhu ko kuka bayyanar da ita wannan ƙauna, to ko ku boye ko ku bayyana ta ya alamullah Allah maɗaukakin sarki yana sane da wannan ƙauna da kuka ɓoye ko wacce kuka bayyana ta ga kafirai idan kun ɓoye ta ta aƙida a zuci ta ƙarƙashin ƙasa a ɓoye cikin dare kuna ƙaunarsu kun haɗa hannu da su amma a waje sai ku bayyana wa 'yan uwanku musulmi cewa ai waɗancan ba ku tare da su amma ta ƙarƙashin ƙasa kuna tare da su to ya'lamhu Allah Allah yana sane da wannan soyayya da kuka ɓoye ta Allah maɗaukacin sarki ya faɗi wannan ne saboda an samu da yawa daga cikin waɗanda suka bayyanar da musulunci a zahiri amma a ɓoye sun ɓoye ƙaunarsu da mubaya'arsu ga kafirai wato munafukai kenan Allah maɗaukacin sarki sai ya faɗa haka sannan Allah maɗaukakin sarki ya san waɗanda suke musulmi ne mumine ne masu imani amma sun samu kansu a wani hali na tsurkuki na kunci da rinjaye na kafirai da abokan gaba sai suka bayyanar da ƙaunar abokan gaba a fili ban da zuci to Allah ya ce ya alamhullahu ya san abin da kuka ɓoye na ƙaunar kafirai kuma ya san abin da kuke bayyanawa wanda yake in ma taƙiyya ne ya sani in ma ba taƙiyya ba ce muwafaƙa ce Allah ya sani ina fata an fahimta don saboda Allah maɗaukakin sarki wannan ayar yadda ta gazgatu a kan munafukan zamanin farko haka za ta gazgatu a kowane zamani in guji da sifatu idan aka samu alwasfu al-mutabiq bainal المتقدمين والمتأخرين da za a samu musulmi ya kaunaci kafirai a ɓoye ya haɗa kai da su a ɓoye don a cutar da 'yan uwan shi musulmi kunga ga ya ɗauko ɗabi'a irin ta munafukai ko to in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah Allah yana sanar da shi Allah yana sanar da shi ya tabbata kuma kafofin yaɗa labarai sun watsa wasu shugabanni waɗanda suke a zahiri shugabanni ne na falastinawa waɗanda suke a zahiri suna kishin musulunci kuma suna kishin al'ummarsu amma daga baya sai aka same su da hannu dumu-dumu da haɗa kai da yahudawan isra'ila akan murƙushe musulmi da kai wa musulmi hare-hare a isra'ila wannan ya tabbata tun daga kan shugabansu na da shugabansu na baya-bayan nan wannan ya tabbata da to kaga wannan yana daga cikin in tubudu ma fi sudurikum aw in tukhfuhu au tubduhu ya Allah ina fata mun fahimta duk abin da ka ɓoye na ƙaunar kafirai Allah ya sani Allah ya sani Waya cala mafi sama, wati mafi la'ar? Kuma Allah shi ke da sanin abin da ke cikin samai bakwai da ƙasa, ma'ana duk abin da ke cikin samai bakwai na halittu, to Allah ya san su. Wal'ar haka abin da ke cikin kasai bakwai, to Allah maɗaukakin sarki yana sane da su. Ga wanda yake ke sane da waɗannan yaushe abin da ka ɓoye a ranka zai ɓoye gare shi, ina fata kun gane. ma'ana ya san abin da ke cikin sammai ya san abin da ke cikin ƙasa tun da da yanzu da abin da zai ci gaba da faruwa a cikinsu nan gaba Allah ya sani yaushe ne abin da ke cikin zuciyarka da ka ɓoye na ƙaunar kafirai Allah za a ce bai sani ba don haka duk abin da ka ɓoye to Allah ya sani ka ɓoye alkhairi ina fata jama'a mun fahimta wallahu ala kulli shay'in qadir kuma lallai Allah mai iko ne akan komi wannan na daga cikin cikar iko na Allah maɗaukakin sarki masaniyar da yake da shi game da komi a cikin sama da ƙasa da halittun da ke tsakaninsu komin ƙanƙantarsu wannan kuma yana ƙara bayyanar da diyar da ka kai ga sani kai ɗan adam to ba baka san komi ba ina fata an gane za ka ga kai za ka gina gida ka gina ɗaki ka share ka shiga amma wata halitta ta zo ta shiga ɗakin ta yi kwai ta kyankyashe ta yaɗu ta tashi ta tafi baka taɓa sanin ta ba baka san da ita ba ma amma a cikin gidanka ko ba haka ba to amma Allah ba haka yake ba shi da halittun shi duk abin da Allah ya halitta to ya sani ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al al khabir waɗannan ayoyin mun bayyana su kuma mun fassara su inna ma yanzu mun waiwaye su ne don wato tunatar da mutane abin da muka faɗi a wancan makon mun yi bayanai masu tsawo tun daga kan duban waɗannan ayoyi min nahiyatin lugawiyya ko ba haka ba sannan mun dubi ayoyin ta fuskar kira'a, yadda aka samo malaman alkur'ani da kira'at, suke karanta waɗannan ayoyin sa'annan min dubi waɗannan ayoyi ta fuskar fasahar alƙur'ani ma'ana min nahiya albalaghiyya mun tafi kai tsaye zuwa ga zikiru ma yustafadu min al'ayatai abubuwan da za a amfana da su a cikin waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda muka karanta kuma muka ƙara maimaita su a yau malamai suka ce fiha a cikin waɗannan ayoyi akwai harimu mawalatil kafiri bi ayyi wajihin kana waɗannan ayoyi a cikinsu akwai bayani game da haramcin ƙaunar kafirai ta kowace fuska bai halatta ka ƙaunaci kafirai ba ta kowace fuska bilkauli wal fi'il da magana ko a aikace bai halatta ka ƙaunaci kafirai ba min gairi taƙiyyatin in ba da manufa ta taƙiyya ba malamai suka ce wa ya fi cikin, na daga abin da ke shiga cikin ƙaunar kafirai da Allah maɗaukakin sarki ya hana ka kai musulmi mai imani assalamu yi musu sallama wata da karantar da su ka waiwayi karatun da muka yi baya mun yi tafsiri game da wannan gaba wadda'a da yi musu addu'a wadda fil majalis da girmama kafirai a majalis wato gurare na tarurruka da gurare na haɗuwar jama'a kun da wani hadisi hadisin muslim ko hadisin bukhari da muslim annabi yake cewa idan kuka haɗu da kafiri ko ba yahudi annabi ya ce ruhu ila adiyaqihi kun tuna yau wato wannan na ƙara gaskata ma'anar wannan gabar da wannan aya malam yace qala al-kayy tabari babban malami alimamu imam al tabari wato ba tabari mai tafsirin al ba wannan wani tabari ne na daban wato tabari mai littafin ahkamul qur'an yake cewa wa fi وفي هذه الآية وفي نهي الآية حنن دوانا آيرتي دليل على قطع الولاية بينهما dalili ne akan datse igiyar duk wata ƙauna da ke tsakanin mumini da wanda yake kafiri ba mumini ba filman game da dukiya wato alwalaya game da dukiya والنفس دري فيستدل به على منع التوارث wannan ayar ana kafa hujja da ita akan hana gado tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba Dan haka musulmi bai halatta ya gaji kafiri ba haka kafiri bai gadon musulmi man tawarufu bai na huma kamar yadda annabi ya faɗi صلى الله عليه وآله وسلم لا يرف المسلم كافرا ولا الكافر المسلم القي الطبرية وتحمل العقل هو تحمل العقل da kuma ɗaukar fansa wa wilayatu tazwiji da kuma wato wakilci ko kuma wilaya na asalin kulla alaƙa ta auratayya don haka idan har aka samu ‘yata musulunta ta bar ubanta ba ma guje to ba shi zai ɗaura mata aure ba shi ne wilayatu tazwij bai halatta kafiri ya jibinci ƙulla aure tsakanin musulma da wani musulmi ba ina fata mun fahimta sai dai a samu sarki ko a samu limami ko a samu shugaba na musulmi sai ya jibinci ɗaura mata aure. alkai tabari ya ce wastadalla a ta'ubnu abi rabahin ala adami wuku'i talaqil mukure babban tabi'i a ibnu abi rabah ya kafa hujja da wannan aya ala adami wuku'i talaqil mukure cewa wanda aka tursasa ya saki matar shi to sakin bai yi ba don tirsasa shi aka yi kun gane jama'a an sa maka bindiga a maɗiga to sake ta ko a fasa kanka sai ka ce saki uku to ba ta saku ba ina fata an gane eh ko an tafi an kyale ka to za ka dawo da ita ta saku ba balle ma a ce ai za a yi za a yi kome ko a ce ba ta halattar maka ba Ba ta ma saku ba tukuna don talakul mukurihi ne wannan ina fata an fahimta waɗannan maganganu ka je ka duba su a cikin tafsirul ƙur'an ko ahkamul ƙur'an na alkayar tabari al da tafsirin ibn abi hatim razi da littafin al-iklil fistin batit tanzil littafin da muka yi fotokofin wannan gaba muka raba wa 'yan uwa ina fatan yan uwa ɗaliban ilimi sun waiwayi wannan littafi yana nan a sama mujalladi uku ne wallafar imamu abubakarin asyubi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu na daga cikin dalilai da suka tabbata a cikin alkur'ani da sunna da ke nuni akan haramcin mumini ya ƙaunaci kafiri suna da yawa jama'a amma malamai suka ce wa nususul qur'ani was sunna tadullu ala tahrimi mawalatil kafirin minha na daga cikin nassoshi na alkur'ani da sunna da ke hani game da ƙaunar kafirai na daga ciki Allah maɗaukacin sarki yana faɗi a cikin alkur'ani Allah ya ce ya na amanu la tattakhidhul kafirina <clears throat> awliya amin dunil mu'minin ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhul kafirina awliya kada ku riƙi kafirai a matsayin masoya min dunil mu'minina ku kyale yan uwanku muminai Allah yake kada ku yi haka a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina yanzu ku in kuka riki kafirai a matsayin masoya shin so kuke ku sanya wa Allah madaukakin sarki wani kishiya daban da za ku riƙa mishi biyayya kuna bin shi akan abin da yake sabo ne na Allah wannan ayar ƙarar ta bayyana haramcin muminai su riƙi kafirai a matsayin masoya na daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya kada ku riƙi yahudawa na'am yahudawa wan nasara kada ku riƙi nasara wato kiristoci kada ku riƙe su auliya a matsayin masoya da kuke ƙaunarsu kuke jibintan al'amarinsu su kafirai uba auliya'u Sashen sashensu ai ƙaunar sashe yake kaji abin da kafirai suke tsakaninsu kafiri ya ƙaunaci kafiri to kaga kai ma mumini sai ka ƙaunaci ɗan uwanka mumini Allah ya ce wa manyata yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya ƙaunace su kafirai kenan minkum daga cikin ku muminai musulmi fa innahu minhum to yana tare da su yana tare da su a aƙida da manufa kuma yana tare da su a sakamako da za su samu a ranar alkiyama saboda annabi ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya ƙaunace su ikhtiyaran min ghairi ikrahin wala taqiyya fa innahu minhum yana tare da su inna Allah la yahdi al kafirina Allah ya ce baya shiryar da mutanen da suke kafirai kaji sai Allah ya faɗi sunansu na asali ma'ana duk wanda ya ƙaunaci kafirai to kaji sunan shi shi alkafir ina fata kun fahimta <clears throat> kada ka ce an yi tsanani haka ayar ta ce Shi ne fa'idar ibhar fi mawdi'il idmar wa man yatawallahum minkum fa minhum bai ce inna Laha la hadihin ba sai ya faɗe su da sunansu na yanka sai ce kafiri kafirina kaga wannan ayar na nuni akan haramcin kada muminai musulmi su riƙi yahudawa da nasara kafirai a matsayin ƴan uwansu waɗanda suke ƙauna suke jibintan al'amarinsu wasu suna cewa a daina cewa wato kiristoci sai dai a ce nasara sai a yi dungu kada a ce kirista a kirista ake nufi ko kun fahimta jama'a da musulunci ya shiga musulunci ya gani in ba a ƙaunace shi ba an so shi don me dama ai ba mutum ake ki ba ko muguwar aƙi da shi da kafirci shi da manufar shi ake ki. don haka ba su ake saboda su ɗan adam ba ne a ana su ne saboda bakar aƙida da kafirci da suke tattare da shi ina fata an fahimta na daga cikin ayoyi da ke tabbatar da haramcin kada muminai su riƙe kafirai a matsayin masoya faɗin Allah da ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء kada ku riki waɗanda suka riki addininku a matsayin huzuwan wala'iba abin izgilanci shine huzuwan wala'iban abin wasa abun wargi ko kun fahimta jama'a kada ku rike su cikin suwa Allah sai ya ce minal lazina utul kitaba daga cikin waɗanda aka bai wa littafi suwaye waɗanda aka bai wa littafi al-yahud wa nasara kiristoci da yahudawa kada ku rike su a matsayin masoya wal kuffar haka kafirai ma maguzawa kada ku rike su auliya a matsayin masoya waɗanda kuke ƙauna kuke jibintan al'amarinsu mu kalli ayar da kyau لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب kada ku riki waɗanda suka riki addininku wargi da izgilanci da wasa daga cikin yahudawa da kiristoci wal kuffara da ma kafirai gaba ɗaya to sai ka ce shin yahudu da nasara ba kafirai ba ne ta ce kafirai ne to amma kafiran da ake nufi a nan bayan an ambaci al-yahudu wan nasara ana nufin masu bautar gunki da maguzawa waɗanda suke bin addinin da ba daga sama ya zo daga wurin Allah ba ko kun gane jama'a ma'ana kenan abin ya haɗa da ba yahudi da kirista da ba maguji mai bautar gunki wanda shi bai yadda da dukkan addinan gaba ɗaya ba da mai bautar wuta da mai bautar wani Allah kowaye to ya shiga cikin kafirai sai Allah ya ce la tattakhizu kada ku kaunace su kada ku rike su auliya a matsayin masoya waɗanda kuke su kuke jibintan al'amarin su kaga ayar ƙarara na kwabar muminai kada su riƙi kafirai kafirai da dukkan nau'o'insu a matsayin masoya na daga cikin ayoyin da ke tabbatar da haka na'am inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin cikin suratu al-ma'ida ko na'am haka yake inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin eh kaga in ma dai adh-dhalimina ne in ma al-kafirina kamar yadda muka faɗi kaga dai hukunci ne amma dai adh-dhalimina shine daidai malam zakumullahu khairan na daga cikin ayoyin da ke hani ga muminai kada su riƙi kafirai a matsayin masoya faɗin Allah da ya ce wallazi na kafaru ba'duhum awliya'u abin su kafirai sashen su to ƙaunar sashe suke ma'ana su suna ƙaunar junansu saboda ƙa'ida jama'a al-kufru millatin wahida kafirci duka ɗaya ne dan da wanda ya kafirce wa Allah ya bauta wa wani Allah ya bi annabi Isa ya bauta mishi da wanda ya ce Uzairu ɗan Allah ne da wanda ya ce bai yadda da kowa ba shi aljanu yake bautawa da gumaka ai dukansu kafirai ne to su ɗin tare da bambanci da suke da shi a cikin kafircin amma dai za ku ga ba'aduhum awliya'u ba'd sashen su kaunar sashe suke kafirai ne wa kafirai 'yan uwansu kara kamar yadda 'yan bid'a ke wa 'yan bid'a 'yan uwansu kara da sa musulmi ba za su yi ma junansu kara ba shine Allah ya ce illa taf'aluhu in ba ku yi abin da ke tsakanin kafirai da kafirai ba na ƙaunar juna ku musulmi ta kun fitnatun fil ardi to fitina ce mai girma za ta faru a cikin ƙasa ma'ana in mumini bai ƙaunaci ɗan uwan shi mumini ba kamar yadda kafiri ke ƙaunar ɗan uwan shi kafiri fitina ce za ta faru wa fasadun kabir da barna mai girma kaga wannan ayar Allah maɗaukacin sarki ya bayyana kafiri to ɗan uwan shi kafiri yake ƙauna to sannan na daga cikin ayoyi da ke ƙara tabbatar da lallai kada musulmi muminai su riƙe kafirai a matsayin masoya komin zumuncin da ke tsakaninsu faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haɗa Allah wa rasula walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taɓa samun wasu mutane da suka yarda da Allah da ranar lahira ba kuma ka ga duna man wa rasulahu ga suna ƙaunar wanda ke keta alfarmar Allah da ta manzon Allah ba zai yiwu ga mai imani kuma yana ƙaunar mai keta alfarmar Allah da manzon Allah ba walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne obanninsu ne to ba za su ƙaunace su ba au abna'ahum ko ‘ya'yansu au ikhwanahum ko danginsu eh, ‘yan uwansu au ashiratahum ko danginsu Allah ya ce irin waɗannan muminai ula'ika ba, fi qulubihimul iman irinsu ne Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma ya ƙarfafe su da wani ruhi daga wurin Allah Allah ya faɗi sakamakon su zai shigar da su aljanna in suka shiga za su dawwama a cikinta Allah ya ce kai ma ku saurara waɗannan fa su ne tawagar Allah kuma Allah ya ce tawagar shi su kaɗai suke samun nasara duniya da lahira to kaga in kana so ka zama cikin tawagar Allah sai ka ƙaunaci masu imani ‘yan uwanka ka kafa kiyayya da adawa ga kafirai ko da iyayenka ne ko da ‘yan uwanka ne ko mahaifiyarka ko wanka ko ƙaninka ko waye matuƙar kafiri ne to bai halatta ka ƙaunace shi ba ko kun fahimta jama'a to wannan ya iya cewa to yanzu ya za a yi da waɗancan ayoyi da Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari game da annabi Ibrahim a inda har annabi ibrahim ya yi alkawari cewa zai nema ma mahaifin shi istighfari a gurin Allah sa'astaghfiru laka rabbi cikin suratu maryam innahu kana bi hafiya ina ma'anar wannan shin a zahiri kamar akwai cin karo ko ba haka ba ta ma babu cin karo ko kaɗan sai mu ce ai cewa ya sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafarar ubangiji na zan yi wato alkawali ya yi. ko kun fahimta jama'a kuma ya cika alkawalin to da Allah maɗaukakin sarki ya hani annabi kada ya yi wa munafukai sallah akan gawarsu kada ya tsaya a kansu ya musu addu'a to don kada wani ya zaci cewa to ga annabi ibrahim ya yi wa mahaifin shi addu'a tare da mahaifin ba ma guje ne sai Allah ya ce a'a ai alkawali yayi kuma ya cika alkawalin amma da ta bayyana annabi Ibrahim da ta bayyana gare shi cewa mahaifin ba ma guje ne sai ce tabarra'a minhu kaga shine dama abin da ke tsakanin mumini mai imani da wanda ba mumini ba tabarra'a minhu suratu tauba Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه to kaga wannan na daga cikin aikin annabawa tabarra'a minhu bai kalli zumunci da ke tsakanin shi da mahaifin shi ba mu kalli annabin Allah annabi Nuh da annabi Lut matansu tare da suna tare da annabawa amma ba su yi imani da su ba kuma haka bai amfane su da komi a gurin Allah ba mu kalli ɗan annabi nuh da bai yi imani da Allah ba bai yadda da annabi annabtan mahaifin shi ba sai ya mutu yana kafiri har Allah ya ce innahu hulai min ahalik. ba shi daga cikin iyalinka innahu amalun ghairu Salai. ashe wannan na nuna mana lallai ne alaka ta addini to ita ce alaka ba alaka ta jini ba ko kun gane jama'a komin alakar ka da mutum idan addinin ku ya sha bamban ko mahaifinka ne ko wanka ne ko karinka ne ko matarka ce ke ko mijinki ne ko ɗanka ko ɗanki ne ko ƴarki ce ko ƴarka ce to lallai ne tabarra'a minhu in fa har kai mai imani ne jama'a ko mun fahimta da kyau jama'a na daga cikin ayoyin da ke ƙara tabbatar da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 la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riki makiyina ko makiyana kuma makiyanku ku musulmi kada ku rike su a matsayin auliya a masoya tulquna ilaihim bil mawadda kuna wato jefa musu ƙauna da ce cikin zukatanku kuna su kada ku yi haka wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq alhalin sun kafirce wa abin da ya zo muku na gaskiya daga gurin Allah shine alqur'ani shine banzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ita surar madaniya ce faqad kafaru bima ja'akum min alhaq yi yukhrijuna junar rasula kaga dilala ikitiraniya. cewa annabi suka kafircewa yukhrijuna تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون rasula! wa iyakum sun hidda manzon manzon Allah kenan kuma sun hidda ku musulmi yukhrijuna ar-rasula wa iyakum sun fidda ku daga garinku daga ƙasarku sun kirsasa muku sai da kuka yi hijira me yasa saboda kun nemi wata takara ko saboda kuna da wata dukiya ko kuma mai wani nau'i na kasuwanci a'a shine sun yi haka ne an tu'minu billahi rabbikum don kun yi imani da Allah ubangijinku imani yasa suka yi muku ta'addanci ko kun gane jama'a Allah ya ce kada ku kaunace su ina fata mun fahimta to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani a ayar gaba in yasqafukum yakunu lakum a'da in suka samu dama akan ku to tare ku zasu kashe ku zasu Na kasa ku za su ba za su bar ku ku rika daga kai ba su kafirai haka suke in yaskafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun so suke sai kun yi kafirci Allah sai ce lan tanfa'akum arhamukum wala aulad wala auladukum zumunci da ke tsakaninku arham to wannan ba zai amfane ku ba matukar ya zama addinin ku ba ɗaya yake ba kun kiyaye da kyau zama lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna khabir a ayar gaba Allah sai ya faɗi ya ba da labarin annabi Ibrahim ya ce wa musulmi ya ce wa al'ummar duniya to su kwaikwaye shi Allah ce kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu Allah ce haƙiƙa kyakkyawan koyi ya ishe ku ku al'ummar musulmi kuyi koyi da annabi ibrahim in qala li qaumihi a sa'ad da suka ce wa mutanensu inna bura'a'u minkum mu ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillah ba mu ba abinda kuke bautawa koma bayan Allah na dukum mun bijire muku mun kafirce muku ba ruwanmu da ku wa bada na wa bainakumul adawa kuma adawa kiyayya wal da gaba to ita ce ke tsakanin mu da ku saboda ku kafirai ne hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah shi kadai ashe igiyar imani ita ce take daure muminai ba'dhum min ba'dhin igiyar imani igiyar kauna ina fata an fahimta Ko mun zumuncin da ke tsakaninka da wani in addinin ku ba ɗaya ba laisa min ahalik na fata mun fahimta waɗannan ayoyin ka je ka bibiye su suna da yawa game da ayoyin da ke tabbatar da lallai muminai su ƙaunaci ‘yan uwansu muminai sannan kada su ƙaunaci kafirai ma'ana alwana'u walbara'u wata matsala kafin mu tara zuwa ga asalin matsalar da muke a kai shin ya halatta tare da kai musulmi ne mumini mai imani an kwaɓe ka kada ka ƙaunaci kafirai to amma ko ya halatta ka iya zuwa duba mara lafiyansu ka je asibiti ka je ka duba wani kafiri ko wani arne ko wani kirista ko ba yahudi ko ba maguje bai da lafiya ka kwashi jiki ka je ka duba shi ko ya halatta amsa ita ce i e, ya halatta saboda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tafi duba wani da na bayahude aka ce kana yakhdumuhu ya kasance ya nema annabi hidima ya nema annabi aikace-aikacen gida sai ya rashin lafiya annabi sai ya tafi ya ziyarce shi don ya duba shi suka ce liya arida alaihi islama don annabi ya bijiro mushi da musulunci kenan kai ma ya halatta amma da sharaɗin da'awa da sharaɗi na wa'azi ya halatta ka je asibitinsu ga shi nan haka da ma dama da ni ko ka je asibitinsu ka tafi da kaya ka je ka samu kirista ka bashi sai ka ce to kai ba ka musulunta ba ina fata mun fahimta ka musulunta ka shiga aljanna ka musulunta ka samu lafiya ina fata mun fahimta wannan daidai ne ya halatta a sa'ad da annabi ya je duba wannan ba yahudi annabi sai ya ce da shi kai ka musulunta mana yaron sai ya ɗago kai ya kalli mahaifin shi ma'ana yasta azinuhu yana neman izinin mahaifin mahaifin sai ya kalle shi ya ce afa abul qasim ka yi wa abul qasim ma'ana annabi kenan yi mishi da'a shikenan sai ya musulunta ya musulunta nan take kuma sai Allah ya dauki rayuwar shi nan take annabi sai ya fito aka ce fuskar shi na haske yace alhamdulillahi allazi anjahu Allahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya tsiratar da shi daga wuta ya shiga aljanna muhalli shahid a cikin hadisin ya halatta ziyarar kafiri in bai da lafiya don a duba shi ko kun fahimta don ka bijiro mashi kai kiga bana kai da'awa ka kira shi zuwa ga musulunci wannan ya halatta ina fata mun fahimta to sanan jama'a fa'ida ta biyu daga cikin fawa'id da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi biyu yustafadu min hadhihi al-aya jawazu taqiyyati Libaruratin, ya halatta taƙiyya amma fa inda larura wannan ayar asali ne game da wannan matsala ta taƙiyya. wa a ƙarƙashin matsala ta taƙiyya, za mu tattauna fi ma'anaha menene ma'anar taqiyya mashru'iyyatuha wa ajillatuha shin shari'a ta yadda da kai musulmi kai taqiyya idan e wace iri kuma ina dalilanta na uku ba'du ahkamiha wasu daga cikin hukunce hukunce na taqiyya wa ma yatarattabu alaiha da wasu abubuwa da kan wato biyo bayan haka na hudu fil farqi baina ha ay at-taqiyyati ash-shar'iyya wat-taqiyyati ash-shi'iyya ina bambanci tsakanin taƙiyya ta 'yan shi'a da kuma taƙiyya ta shari'a don amsa waɗannan tambayoyin ko mafi yawancinsu wannan ta sa muka ga dacewar mu gabatarwa 'yan uwa ɗaliban ilimi wata takarda wacce take ɗauke da mafi yawancin amsoshin waɗannan tambayoyi don haka kai tsaye da ma takardar da ke hannunmu takarda ce ko wata risala ce ‘yar ƙanƙanuwa da aka samu wani malami mai suna Dr. Basim Amir ya asalin zauna ya tattara ta. Asali ita risalar tana tattaunawa ne game da alfarku bai na taƙiyyaci shar'ayya wa taƙiyyaci shi'ayya. Bambanci tsakanin taƙiyya ta shari'a da kuma taƙiyya wacce take ta 'yan shi'a ina fatan 'yan uwa ɗaliban ilimi ga wannan littafi jama'a ina fatan ko kuma risalar 'yan uwa ɗaliban ilimi sun mallake ta don za mu karanta ne daga cikinta gaba ɗaya insha Allahu ta'ala ga waɗanda suke da buƙatar ta kai tsaye za su iya zuwa wato wancan website ɗin na wato dandali ko kuma tasha ta intanet wato said.com ina fata an gane said.com ko kuma saidul fawaid za ka iya taifin da larabci said.com saidul fawaid sad sannan sai ya'un sai dal sannan sai alifun da lamun wato al-ma'arifa sannan sai fa'un da wawun da aliful maddi da alhamza sai dalun saidul fawaid ko kuma da turanci za ka iya typing mana da hausar boko s a i net an gane jama mana s a wato double a kenan sannan sai i sai d dot net ba dot com ba ina fata mun fahimta said.net wato wata maktaba ce ko wani dandali ne wanda aka samu nukhbatun min ulama suka tara wasu littattafai kuma aka samu malamai suna ba da ishamat wato gudunmawa suna wato rubuce-rubuce suna bincike na ilimi suna kuma watsawa ta wannan kafa idan ka kasa to ka samu ɗaya daga cikin search engines wato google ko altavista ko wani ɗaya daga cikin google ko kuma search engine ka rubuta wannan unwan ɗin alfarku bai na taƙiyyaci shari'a wa taƙiyyaci shari'a kai tsaye zai ɗauke ka zuwa ga wurin ina fata mun fahimta na faɗi wannan ne saboda amana ta ilimi jama'a ina fata an gane kai ma ka je ka duba Don ba wani abu bane da za a ɓoye ba za a bayyana ma mutane ba kaga wannan yana daga cikin khasa'is na ahlus sunna ba sa ɓoye ilimi ina fata mun fahimta in wani ne sai ya ɓoye shikenan sai abin nan ina ka duba sai ce oho dai kai dai ka ci gaba da bin mu ma'ana so yake ka ci gaba da bin shi ya bautar da kai akai kuma ku je ku duba jama'a kowa ma ya je ya duba ina fata an gane malam yace bismillahir rahmanir rahim الفرق بين التقية الشرعية والتقية الشيعية الحمد لله رب العالمين dukan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Wa wa Alihi وعلى آله وصحبه أجمعين إرادة أمينشن الله ستبتا غا النبي Muhammad. da mutan gidan shi da sahabban shi gaba ɗai wa ba'adu bayan haka fa yadhunnu ba'dul muslimina anna at-taqiyyata khassa bi shi'ati al-imamiyya al wasu daga cikin mutane wato musulmi sun zaci ko suna zaton cewa ita taqiyya to ta keɓanci 'yan shi'a ne waɗanda suke bin waɗannan limamai guda goma sha biyu wala ya'lamuna anna taqiyyata min al-ahkam shariyya kuma wasu musulmi ba su sani ba cewa ita taƙiyya na daga cikin hukunce-hukunce na shari'a as-sabita tafi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallama taqiyya ta tabbata a cikin hukunce-hukunce na shari'a tabbatatta a cikin alƙur'ani littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'amala biha salafu rahimahumullahu ta'ala kuma salaf sun yi mu'amala sun yi ta'amuli da ita wannan taqiyya da ta tabbata a ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah gafarta musu sai malamin ya ce wala kini su'al sai dai ga wata tambaya hal hadhihi taqiyatu shar'iyya shin wannan taqiyya wacce take shari'a ta tabbatar da ita hiya nafsu hattaqiyatu shi'iyya shin ita ce dai taqiyyar nan a gurin yan shi'a kun san yan shi'a suna da taqiyya ko to shin taqiyya ta shari'a as-sabitati fil kitabi was sunna allati ta'amala as-salaf rahimahumullah ta'ala shin ita ce dai at-taqiyatu shi'iyya tambaya malam yace lil jawabi an hadha as-su'al dan bada amsar wannan tambayar labud min bayanil furuq bayna at-taqiyati ash-shar'iyya wattaqiyyati shi'iyya lallai ne sai mun yi bayani game da bambanci da ke tsakanin taqiyya ta shari'a da taqiyya a gurin yan shi'a hatta ya tabayyana ma idza kana hunaka tashabu har ya bayyanar maka kai musulmi shin akwai kama tsakanin taqiyya ta shari'a da taqiyya ta yan shi'a ko kuwa akwai rudu a'a babu rudu mala yace in amma bayani zaka fahimta wa a'ani bit taqiyyati shar'iyya huna allati ja'at fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taqiyar da nake nufi ta shari'a ina nufin taqiyar da tazo a littafin Allah da sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wafqi dawabit ash-shar'i wa qawa'idihi kuma taƙiyyar da ta zo a bisa tsari da ƙa'idodi na shari'a da kuma tsari na musulunci sai ce amma taƙiyyatu shi'ayya fahiyya kama ja a tafsiluha fi kutubil qaumin lati ya'tamiduna alaiha taƙiyyar 'yan shi'a ita ce dai taƙiyyar nan da bayananta dalla-dalla ya zo fi kutubil qaumi a cikin littattafan mutanen an gane su jama'a allati ya'tamiduna alaiha littattafan da suke madogara a gurinsu wa ya'maluna bi muqtadaha taqiyar da suke aiki da abin da take hukuntawa to zamu muqarana da muwazana tsakaninsu da kuma bambance-bambance tsakaninsu malam doktor basim amir ya ce wa qad qumtu bi naqlil aqwali min masadiriha na tsayu da nakalto maganganu na 'yan shi'a da ma ba na 'yan shi'a ba min masadiriha daga masadir ɗin kowanne maganganun 'yan shi'a a littattafansu ko kun fahimta jama'a li'anna sahibar dare adira bi mafiha to a ɗauko maganganunsu daga bakunansu da alƙalumansu da littattafan malamansu na yi haka ne ta harriyar don na kintaci tabbatar da abin da yake gaskiya ne kuma daidai ne malam ya ce wala budda min al-isharati ibtida'an an al-asla fi taqiyya huwa qawluhu ta'ala kafin mu shiga lallai ne dole mu ishara mu yi nuni cewa lallai asali game da taqiyya shine faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ce لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وتآير da ambatanta da fassararta ya gabata kun gane jama'a wannan ayar ita ce asali game da taqiyya to kun ga kenan ashe mu ma har yanzu ba mu fita daga mawudu'in tafsirin alkur'ani ba ke nan? ɗan wani zai ce to da an fassara a ci gaba mana sai mu ce a'a a'a ayar tun da ita ce asali game da tafiya to yana da buƙatar a yi bayani a warware zare da abawa don idan aka wuce to sai dai a yi ishara ko kun fahimta jama'a wanda dama wannan shine manhajin da babban malami a shef abu abdurrahman al-albani ya ɗauka game da tafsirin alkur'ani musamman wannan tafsirin da nake gabatarwa ina fata da ma mun fahimta ba a sauri ba a gaggawa dukkan matsalar da aka zo kanta sai a tsaya a yi mata karatun ta nasu a fahimce ta a bambance abin da yake daidai daga abin da yake ba daidai ba musamman saboda jama'a game da al'amarin taƙiyya mutane sun kasu kashi uku akwai waɗanda suka zake wato akwai farafani wa wasat farafani wa wasat wasu suka ce gaba ɗaya ma babu wata taƙiyya ta shari'a a musulunci babu wasu suka ce akwai amma ta 'yan shi'a kaga farfani ɗin kenan ha'ula ifi farafin wa ha'ula ifi farafin wa ahlus sunna wasatun bainahuma su ne allazina asbatu attaqiyyata shar'iyya wa nafau attaqiyya ash-shi'iyya wa atabaruha nifaqan ku kun fahimta jama'a to kaga dole yana da bukatar sai an tsaya an yi jawabi an yi bayani ina fata an gane to wannan ayar shi ita ce asali game da taqiyya matsala game da taqiyya game da ma'anar ta malam yace qala al-baghawi ma'ana al-aya anna ta'ala nahal mu'minina an muwalatil kuffar Allah madaukakin sarki ya hana muminai kada su kaunaci kafirai wa mudahanatihim da yarjejeniya ko kuma wato kulla wata alaka ta kauna tsakaninsu wa mubatanatihim da kuma daukar su a matsayin abokan sirri masoya Allah ya hana musulmi mumine kada su yi haka illa an yakuna al-kuffaru ghalibina zahirin sai dai fa in kafirai sun kasance sun yi galaba sun yi rinjaye akan musulmi ya yakuna mumin fi qaumin kuffar ko mumini ya kasance a cikin wasu mutane kafirai ya khafuhum ina tsoron su akan rayuwar shi da dukiyar shi fayudarihim darihin sai ya musu yaƙe ya bayyana ƙaunar shi gare su a harshe wa kalbuhu mutuma innin bil imani amma zuciyar shi na natse da imani daf'an an nafsihi dan ya ture ta'addanci da ka iya afkowa kan shi min ghairi an yastahilla daman haraman ba tare da ya halatta wani jini wanda Allah ya haramta a zubar da shi ba au malan harama ko ya wato asalin halatta wata dukiya wacce take Allah ya haramta ta au yuzhira al-kuffara ala awrati muslimin ko kuma ya bayyana wa kafirai al'aurar musulmi kada ya haka sai ya ce wattaqiyyatu la kunu illa a haufin katili wa salamatin niyya Taƙiyya taƙiyya ba ta kasantuwa ma'ana taƙiyya ta shari'a to sai in ya zama ana jin tsoron kada a kashe ka kuma tare da niyyarka ta kubuta daga abin da bakinka yake furtawa wannan ita ce maganar da Limamul imamul bagawi a cikin tafsirin shi ma'alimul tanzil kamar yadda malam ya nakalto ka je ka duba lamba ta ɗaya a can ƙarshen wannan muzakkirar ya soke lamba ya bayyana maka shafin da sauransu malam sai ya ce wal'ar a yanzu za mu maka bayani ko wal'an ma'a bayanin furuq baina taƙiyyar shar'iyya wa taƙiyyar shi'iyya to ga bayani game da bambance-bambance tsakanin taƙiyya ta shari'a da taƙiyya ta 'yan shi'a alfarkul awwal bambanci na farko a taƙiyyatu shar'iyyatu min furu'id din la usul ya kamata musulmi su sani Taƙiyya ta shari'a a gurin ahlusunna salafiya to na daga cikin furu'uddin wato reshe ne na addini in an ce furu wato abin da yake ba asali ba duk abin da yake ba asali ba wanda idan ka saba baka yi ba ba za a zarge ka ba za a ce wannan ba asali ba ne ko kun fahimta jama ba za a bi da'antar da kai ba ba za a kafirtar da kai ba ba za a kantar da kai ba in baka yi shi ba to taqiyya a gurin ahlus sunna taqiyya shar'iyya to furu'uddini ne laminal usul wato ba asali ne na akida ko asali ne na tauhidi da idan ka saba za a ce ka zama ɗan bid'a ko ka zama kafiri ko ka zama kaza ba ina fata mun fahimta dan in ka ga dama za ka iya cewa ba za ka yi tafiyar ba sai ka doge akan imani ba kai laifi ba ko kun fahimta kenan ashe yin tafiyar to ba asali bane reshe ne a gurin ahlus sunna salafiyya malam yace A التقية الشرعية إنما هي من مسائل الفروء إلى الأصول ولا بأس إذا تركها المسلم ولم Babu laifi idan musulmi bai yi بي ba, ya tafi akan ɗaukar azima wato ya faɗi abin da ke cikin shi ya doge kuma ya haƙuri duka duk da azabar da za a yi mishi da tsoro da yake ya gusar ya tsaya a kan abin da yake daidai ya bayyana da adawar shi a sarari ga kafirai idan yayi haka to ba laifi ba ne, mana idan bai yi taƙiyya ba ina fata an fahimta sai ce amma taqiyatu shi'iyya amma kaga taƙiyya ta yan shi'a fahiya min usulid dini a gurinsu asali ne da addininsu na shi'a ya ginu kai. wa min lawazim al-i'tiqad kuma yana daga cikin lazimi na aqidar yan shi'a kafin ka zama ɗan shi'a sai ka kudirce wato shar'ancin takiyya a cikin addinin su kai malam yace bal la dina wala imana liman la taqiyyata la a gurin yan shi'a babu addini kuma babu imani ga wanda bai da taqiyya malam yace qala ja'faru lis-sadiq ga maganganunsu daga bakunansu ba mu muka faɗi ba su suka faɗa bari ku ji ya ce kala ja'afaru ne sadiku wato ja'afaru ne sadik kama ya umuna wai aka ce wannan ya faɗi wanda suke cewa ɗaya ne daga cikin wato asalin limaman su alif ne a shari'a suka ce wai ya ce inna tis'ata a ashari didi fitaqiyya ɗaya bisa taran ɗaya bisa goma na addini to taƙiyya ne kun gane ma'anar ɗaya bisa taran ɗaya bisa goma ma'ana ɗaya bisa goma a ɗauka shi ma a kasashe goma a ɗauki ɗaya kun gane jama'a suka ce to, duka sauran ko kun gane jama'a to addininsu ya ginu akan wato taƙiyya ne wato idan ka ware ɗaya ka ɗauke shi ka raba shi goma ka ɗauki kashi ɗaya to a je a gefe to sauran gaba ɗaya addininsu taƙiyya ne a gurin 'yan shi'a wayan subu na ila sadiqi kazalika annahu qal haka suna ƙara danganta wata magana zuwa ga as-sadiq wato sura wafib 'yan shi'a suka ce ya ce at taqiyatu dini wa dinu aba'i wala imana liman la taqiyata lahu yace taƙiya addini na ce kuma addinin iyaye na ne kuma babu imani ga duk wanda bai da taƙiya aka ce ya ce kaga yanzu wannan na ƙara suranta maka taƙiyya a gurin 'yan shi'a minal usul wa min lawazimil itiqadi amma taƙiyya a gurin mu mu ahlus sunna salafiyya min furu'id dini la usuliha ko kun fahimta jama'a sannan suka ce wa ali sadiq aiban haka an nakalto wata magana daga as-sadiq yace law qultu da na da zan ce inna tarika taqiyata ka tariki salati la kuntu sadiqa yace da zan ce duk wanda ya ƙi yin taƙiyya ya barta to daidai yake da hukuncin wanda ya bar sallah yace da wallahi na kasance mai gaskiya saboda girman ta iya a addinin shi'a kun gane alfark alfarkul awwal sannan suka ce kala ali ibn musa rida kama Umun. suka ce ali ibn musa rida ya ce kamar yadda suke riyawa wato aka nakalto daga gare su kenan ya ce la imana liman la taqiyyata la babu imani ga wanda bai addinantuwa da taqiyya wa inna akramakum inda Allah a'malukum bittaqiyya wanda yafi kowa cikin ku matsayi a wurin Allah shine wanda yafi kowa aiki da taqiyya faqila lahu da ya faɗi haka sai aka ce da shi yabna rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kai dan annabi ila mata har zuwa yaushe ne za a yi aiki da taqiyya qala sai ya ce ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wannan lokaci sananne wa huwa yawma ka'imina, qa'imina shine a sa'adda da mai tsayuwa da al'amarin zai bayyana ma'ana mahadin da suke riyawa wanda suka ce ya shiga wani rami ya ki fitowa har yanzu ana jiran shi ko kun gane jama'a sai ya ce faman taraka taqiyyata qabla khuruji qa'imina falaysa minna duk wanda ya bar taqiyya ma'ana irin tasu ta 'yan shi'a kafin bayyanar mai tsayuwa da al'amarinsu mahadi shi'a ya ce falaisa minna ai ba shi tare da mu kaji taqiyya a gurin mu ahlus sunna salafiyya da taqiyya a gurin yan shi'a kun gane alfarkul awwal alfarkul thani at-taqiyyatu shariyya innama تستخدم مع الكفار la مع المؤمنين taƙiyya ta shari'a taƙiyya ta shari'a ana yin ta ne tare da kafirai wato in kafirai ne suka yi rinjaye akan ku kamar yadda muka bayyana a cikin ayoyin suka ritsa ku to taƙiyya ga kafirai ake ba ga musulmi muminai ba ko kun gane jama'a idan ta zama ga musulmi muminai to munafinci kenan ka haɗu da mutum kai dariya idan ya tafi ka zage shi ko ba haka ba an tuzhira lahul almuwafaqa a gaban shi ka nuna mashi ai muna tare ai na kaza da ya juya baya kuma sai ka ka zage shi inna sharran nasi man yukshiru li hina yalqani wa in ghibtu shatam ko ba ka waki ya ba sharrin mutane shine wanda in ya gani sai ya dariya a kai sa ai bishasha ai da amma ina tafiya zai ce dan iska <laughs> da wannan shi ne fi kowa sharri ko kun gane jama'a to kaga munafunci kenan to taqiyya a gurin ahlus sunna ba haka bane yastakhdimunaha ma'al kuffar la ma'al mu'minin mala yace takunu ghaliban ma'al kuffar kama huwa zahiru qaulillahi ta'ala zahirin ayar na nuni akan taqiyya ana yin ta ne tare da kafirai Allah yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina وكل النص لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم منهم أي من الكافرين هذا تقية تستخدم مع الكافرين لا مع المؤمنين المسلمين من فهمت هذا ما ما لتي فالآية ja'at fi siyaqi al hadith an al kuffar ayar ta zo game da bayani ne game da kafiri فليس قال ابن جرير التقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم كذا مغنى ابن جرير كينا أشي تقير دا أكي مغنى أولا آير تقير دا مؤمني za su yi tare da kafirai ne ina fata an gani yace wa qala sa'id ibn jubair sa'id dan jubair tabi'i ne yace laysa fil islam taqiyatun innama at-taqiyatu li ahli al-harb babu taqiyya fil islam ai fi man yantasibu ila al-islam ko kun gane jama'a ma'ana musulmi to ba za ka yi mishi taqiyya ba kuma ba za ka yi taƙiyya a cikin daula da wato zamantakewa na musulmi wanda ba kafirai ne suka mamaye ta ba ko kun gane zama sai ce inna mattaqiyatu li ahli harbi ana taqiyya ne ga waɗanda aka shata iyaka ta yaƙi tsakanin ku da su wato kafirai kenan ashe ba a taqiyya musulmi wa musulmi ko yi mumini taqiyya ina fata an gane falace wa qala razi الإمام الرازية التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان وذلك بأن يظهر, له بأن يظهر العداوة باللسان بل بألا, بألا يظهر العداوة باللسان بل يجوز أيضا أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة mana ya iya bayyana wata magana wacce tana ɗaukar kamar yana ƙaunarsu ne ko da yake ba ƙaunarsu yake yi ba wato tauriya kenan ku kun gane jama ya iya yin tauriya ku kun gane kamar yadda aka tambayi annabi ibrahim hadisin nan a cikin bukhari a cikin ahadisu kitabil anbiya ko kitabu ahadisul anbiya aka tambayi annabi ibrahim game da wannan da wannan azzalumin sarki ya tare ya kwace matar shi aka tambaye shi wannan wace ce sai ce ‘yar uwata ce don in ya ce mata ta ce to zai kwace ta sai ya ce ‘yar uwata ce kaga kaman ka ce ƙarya ya yi a ba ƙarya bane tauriya ce wannan ma'ana 'yar uwata ce akan addini saboda a wannan lokaci daga shi sai ita ne kaɗai alamin latin islam kaga 'yar uwa shi ɗin kenan yaya wani fa sai ka ce ɗan uwana ne amma ba ku haɗa komi ba sai musulunci kaga ɗan uwan naka ne Al-Musulmi, almuslimu akul muslim ina fata mun fahimta to sai kai tauriya ina fata an gane walakin bi sharɗi an yudumira khilafahu sai dai da sharaɗin ka ɓoye saɓanin abin da ka bayyana musu wa an yu'arrida fi kulli ma yaqul kuma ya ɗan yi jirwaye mai kamar wanka ma'ana ya ɗan yi kalmomin da za su nuna kamar yana ƙaunar su a cikin duk abin da zai faɗi fa inna taqiyyata ta'asiruha fi zahir la fi ahwalil qalb ta'asirin taqiya al-qulub ko asirin taƙiya na bayyana ne a zahiri ba a zuci ba don a zuci babu wanda ya isa bincika me ke cikin zuciyarka sai Allah to kaga nan babu wanda ke da iko akan sai ya sa ka kudirci abin da yake sabanin abin da kake furtawa malam yace amma to kun ji taƙiyya a gurin ahlus sunna alfarq asani kenan a gurin yan shi'a malam yace fahiya min fahiya ma'a ahlus sunna kaga taƙiyya a gurin ahlus ana yin ta ne tare da kafirai to amma taƙiyya ta 'yan shi'a a gurinsu fahiyya ma'a ahlus sunnati khususan ita suna yin ta ne tare da ahlus sunna ko kun gane kuwa ina ce tare da ahlus sunna wato sun ɗauki ahlus sunna bi manzilatil kuffari yanzu mu ahlus sunna ai kafirai za a yi ma taƙiyya ko su ma sai in sun rinjaye sun mamaye sun nuna ko kuwa jama'a to su kuma ba kafirai ke wata kiyya ba a sunna suke wata kiyya amma za a gansu tare da kafirai za a gansu suna tarurruka za a gansu suna kaza za a gansu suna kaza amma a ina taqiyya su take aiki shine sai in sun haɗu da ahlus sunna in sun haɗu da ahlus sunna sai su yi taqiyya ka karanta littafin wato kashful asrar wa tabri'a til a'immatil athhar ko kuma lillahi summa littarikh da wancan malami a sheikh Musa Hussein al-Musawi dan shi'a ne kuma sai da ya kai matsayi na mujtahidi a cikin shi'a wannan littafin da ya rubuta ya rubuta ne fa cewa a zo a gyara shi'a ku natsu da kyau ba wai ya zama suna sunna ne, don wasu suna kuskure a'a ba wai ya bar shi'a ne ya zama ahalus sunna ba cewa yake waɗannan abubuwan na ƙazanta da zagin sahabbai da cin mutuncin matan annabi da cin dukiyar mutane bi gaisi bin nafsi da sunan khumusi da zubar da jini da halatta farj na mata da sunan mutu'a yace duka a watsar da su a zo a gyara shi'a a inganta ta yan shi'an sai suka ce ƙarya yake ƙarya kake makiyin Allah sarkin maka ne ya kira ka baka kuɗi don ka rubuta littafi akan haka suka yi ta neman shi za su kashe shi kuma daga ƙarshen kashe shi ɗin suka yi don yan shi'a ba su da aminci jama'a duk yadda kake tare da su in ka rabu da su to sai sun nemi rayuwarka kashe shi suka yi a mukaddimar littafin sai da ya bayyana ya ce walittu fi karbala wa sha'atu fi baitin shi'i almutadayyinu bihi ya ci gaba ya ce don haka duk abin da zan faɗi ba labari ba ne, ba nazari ba ne. a mu ne muke yi ina fata jama mu fahimta to ka karanta littafin ya ɗauko wata magana daga wani daga cikin manyan malamansu na 'yan shiya wani ya zo gurin shi ya tambaya ya ce ala malam na samu kaina a wata ƙasa ko a wani gari da duka nasibawa ne in 'yan shi'a suka ce nawasibu nawasibu ɗalibin nahu da larabci kwantar da hankalinka ba nawasibul mubari ake nufi ba eh ba nawasib na mudari ake nufi ku kiyaye istilahat ne jama'a nawasib a babina na aqida da firq al-islamiyya sune waɗanda suke nasabul adawata li ahli al-bait to ahli sunna ba nawasib bane to amma idan ka ji dan shi'a ya ce wannan nasibi ne yana nufin ahli sunna yake nufi ko kun gane jama'a ya ce in na samu kaina a cikin nawasibu nasibawa nawasiba shin yaya zan yi addini sai wannan malami ya ce da shi tafi gurin malaminsu je ka sami babbansu shi nasibin je ka same shi ka tambaye shi fatawar da kake so idan ya baka ita to kai aiki da akasinta akasinta shine addininmu idan ya ce ma gabas to kai yamma in ya ce sama to ƙasa ne hagu to dama ne fari to baƙi ne ina fata mun fahimta shine addininmu, mu shine fatawar mu shike ne tashi ya tafi kaga ainut taƙiyya kuma ma'aman ahli sunna khususan to kaji at shi shi'iyya kenan kuma mun fahimta jama'a na'am munafunci eh munafinci malam ya ce wa an taqiyatu shi'iyya fa hiya ma ahli sunnati khususan faƙad bawwaba al amili an samu wani babban malami daga cikin malamansu na shi'a mai suna alhur al'amili ya kulla babi na musamman fi wasa'ilihi a cikin littafin shi mai suna wasa'ilu shi'a bi'unwan tarjaman babin sunan babin babu wujubi ashiratil amma ai ahli sunna bittaqiyya wato babin da ke bayani akan wajabci ba jawaz ba wuju yace wuju ba jawaz ba ashiratil amma ayi rayuwa da mu'amala tare da gama gari suwa yake nufi in bracket ahli sunna kun gane ai mu'amala da su bittaqiyya kaga ashe alfar. فكان التقية الشرعية والشيعية الفرق الثاني أن التقية الشرعية تكون مع الكفار والتقية الشيعية تكون خصوصا مع أهل السنة وعموما تكون مع المسلمين كوكم فهمت يا جماعة ما لن يتشي ونسبوا لأبي عبد الله أنه قال سندن بنت مغنى وني دقتك منصو أبو عبد الله cewa ya ce man salla ma'ahum wanda ya yi salla tare da su ai a amma ɗin kenan gama gari ya'ani ahlus sunna yana nufin ahlus sunna wanda ya salla da su ya yi salla tare da su a masallacinsu fi saffil awwali a sahun farko kaga taqiyya ko kaga kamar ma ai a cewa na ai ya dawo cikinmu amma me ya ɓoye munafunci ta bakin malam munafunci to wanda ya salla tare da ahlus sunna a sahun farko faka annama salla ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam wai kaman yayi salla dai tare da annabi falalar da zai samu na taqiyya fi saffil awwal wato yayi salla tare da annabi ne shi ma a sahun farko kaji matsayin taqiyya tare da ahlus sunna a gurin in shi'a malam ya ce wasu sababu fi zalika dalilin da ya sa suka ɗauki takliya da wannan wato ido a wannan mahanga annahum gani suke ya rauna anna ahlas sunnati min jumlatil kuffar suna ganin ai ahlus sunna ma suna daga cikin jimillar kafirai ahlus sunna kafirai ne duk ɗan shi'a rafizi yana da wannan aƙidar jama'a ku kiyaye in kaga bai hukunci akan ka ba to yana jiran wata dama ko kuma mahadinsu sai ya bayyana don haka wani zindiki daga cikin malamansu masu manyan raunan nan irin na wuta ya ce idan mahadinsu ya bayyana to zai raya abubakar da umar ya musu bulala kuma ya raya aisha fa a kama alai halhadda sai ya mata haddi na zina Allah ya tsire mishi albarka haka ya faɗi haka ya faɗi to kaga 'yan shi'a a sunna a gurinsu kafirai ne kafirai ne ina fata mun fahimta shi yasa akwai munafunci da wasu daga cikin 'yan ɗari'u suka yi a waɗancan lokutan da suka bar 'yan shi'a suka yi ta sallah a masallatansu kuma sai ya zame musu bala'i ai dama munafunci dodo ne ko eh yakan cime shi ko ba haka ba sai gashi ana ana ana ana iztabara allazina tubi'u kun cika kuma kun cika ba mu ba ku ba ku ba mu daga baya kenan bayan sun gama kwashe rabin masallacin an samu ɗan kwamiti daga cikinsu a masallacinku sai ga sheshi ya fito yana cewa ai zagin sahabbai ba daidai ba ne yanzu da tintini baka san ana zagin sahabbai ba sai yanzu ya san na waliye bai san na sahabbai ba munafunci ne wannan jama'a to 'yan shi'a ba su samu dama ba ne in kuka yi musu galalato shi kenan amma baka ga cewa a zariya da kewayen zariya da ko'ina ba 'yan shi'a sun nisanci guraren ahalu musamman salafiya a yi ba su ji da daɗi ba ne ko ba haka ba ba su yi a tudun wada ba sun yi a gurare mabambanta wai sai ga 'yan shi'a sun fito suna cewa ai ba mai son zaman lafiya irinsu ɗan shi'a ɗan shi'a ke faɗin wannan jama'a ku kurka rika auna aikinsu da maganganunsu wai ɗan shi'a ya ji wutar dalma ya ji wuta yana cewa wai ba wanda ya kai su zaman lafiya Allah ya jikan malam albadi ya ce ɗan shi'a sai da wutar walda ya adanna ce tartsatsi car yau wato ɗan shi'a sai da wutar walda Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi malam ya ce wa na fi man jahada imamata amirul mu'mini na wal’a’imma ma’ana wasu babu fi zalika annahum ya rauna anna ahla sunnati min jumlatil kuffar li annahum lam yu'minu bil a'immati lithni ashar qala ibn baba wayhi wani daga cikin malaman su ibn baba wayhi eh bazan ce baba wuya ba dan wayhi din nake so wayhi ta bayyana akan shi din wayhi din Eh, babu waihi ya ce wa a ƙidar mu fi man jahada game da wanda ya yi musun imamata amirul mu'minina wal a'immati min ba’adihi wanda ya inkari game da limanci da jagoranci da khilafar na ali shine suke nufi da amirul Ya yi inkarin shugabanci da limaman da suka biyo bayansu? annahu bi manzilati man jahada nubuwatal anbiya' to yana matsayin wanda ya yi musun annabcin annabawa sun ma'ankara nubuwata muhammadin sannan kuma ya yi musun annabcin manzon Allah wato shi ku duba jama'a bai yadda da annabawa ba kun kiyaye sannan ya inkarin annabcin manzon Allah to ɗaya yake da wanda ya ki yadda da khilafa ta na Ali bayan annabi mubashara min ghairi faslin da kuma khilafa ta waɗannan limamai nasu goma sha biyu da suka biyo bayansu malai cewa a na fi man akarra bi amiril mu'minin aƙidar mu game da wanda ya tabbatar da khilafa ga ali ibn abi talib wa an kara wahida min hazihi min al'a'imma min ba'adihi min al'a'imma yayi inkarin ɗaya daga cikin limaman da suka zo bayan shi annahu bi manzilati man amana bi jami'il anbiya to matsayinsu ɗaya da wanda ya yi imani da dukkan annabawa sun ma'ankara nubuwata muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma sai inkarin annabcin annabi kaji abin da suke nufi wannan kaga duka na nuni akan mu dai ahlus sunna aqidar mu ita ce khalifa bayan annabi mu ba shine sayyidina abubakar fa umaru fa uthmanu thumma ali to amma in sha suka ce duk wanda ya kudirce wannan ko to ya kafirce wa annabawa kuma ya kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga aqidar su game da ahlus sunna da sauran mutane waɗanda ba su da tunani da aqida irin tasu to kafirai ne wa yaqulu tusi al-imam tusi at tabrusi yace wa daful imamati kufrun ture shugabanci da jagorancin waɗannan limamai turewar to kafirci ne kama anna daf'an wace kofurun kamar yadda ture annabta ma kafirci ne li'annal jahla bihi ma ala haddin wahid in ka jahilci annabawa ka to ɗaya yake da ka jahilci imamai jahiltar imani da annabawa kafirci ne suka ce to haka in ka jahilci ka ƙi yadda da imaman nan to wannan ma kafirci ne kaga sun daidaita wa rusulihi al'imanu bi rusulihi da imani da al'a'imma kun kiyaye gama to ‘yan shi'a kenan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama ga karatu ya karatu mun tsaya akan alfarku sani ga lokaci kuma ya ƙure mu tsagaita sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu sai mu tashi alfarku salis wato bambanci na uku daga cikin alfuro na taqiyya ash-shar'iyya wa taqiyya ash-shi'iyya wa majalul muwazana wal muqarana bainahuma Allah madaukakin sarki ka sa mu dace abubuwan da muka faɗi na daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka yi kure Allah ka yafe mana Allah ka jikan malam albani Allah ka kai haske da rahama kabarin shi ɗan shi da matar shi Allah ka yafe musu Allah ka jikan al'ummar musulmi gaba ɗaya waɗanda suka mutu tun daga zamanin annabi Adamu har yau Allah ka san buƙatocinmu. Allah ka biya mana Allah ka tsare mu daga dukkan shari ka haɗa mu da dukkan alkhairi wannan makaranta ta mu ta darul hadisi Allah ka sanya mata albarka da sharri da makirci da kulle-kulle ta ƙarƙashin ƙasa Allah maɗaukakin sarki ka ture mata Allah ka haɗa kan musulmi akan daidai jagororin ƙasa Allah ka yi musu jagoranci ka ɗora su akan abin da yake daidai zan saurara a nan nake ma kowa fatan alkhairi yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa mu a gidan rahma ake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh